أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتدعون سبيل الله ها أنتم هؤلاء فرعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkamu da wannan yammaci na litinin 26 ga watan ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan 6 a shekara ta 2018 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa malam ɗaukaka amin Allah ya kare mu baki daya yace tambayoyi na kamar haka ko tambayoyi ta farko yace na ga wasu idan sun bi liman sallah bayan an yi sallama sai mamu ya yi sujada ya daɗe kafin ya ɗago daga sujadan shine nake son malam ƙarin bayani akan haka ko ya inganta a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babu shi ma a addini farkata a idar da sallah kuma ma muye wata sujada ta daban babu wannan shi a cikin musulunci in dai ba sujadojin sallah ne suka tsere masa bai ke ramawa tambaya ta biyu ya ce ni nake da larura na rashin tsayuwa a lokacin sallan iyamu ramadan nakan zauna idan liman ya kammala karatu sai in miƙe in bi shi a ruku'u da kuma sujjada tambaya na shine yaya ya kamata in dinga wannan zaman tunda ba zan iya tsayawa ba idan mutum ba zai iya tsayawa doguwar tsayuwa tare da liman ba zai zauna ya bi liman a zaune duk tsawon karatun da liman zai yi in liman ya zo zai yi ruku'u in zai iya ruku'u sai tashi a yi ruku'u tare da shi kuma da sauran sujadoji sannan zama duk wanda ya sauwaka gare ka shi za ka yi in so samu ne ka yi zama wanda ake kira zaman gwafe ko zama irin na tahiyar sallah to wannan irin zaman shi ake so lokacin da zaka zauna a ƙasa ka yi irinsa a lokacin da ka kasa tsayuwa don ka bi liman a tsaye ko kuma ka kasa tsayuwa don kayi sallah ka tsaye to in zaka zauna irin wannan zaman za yi sai dai idan zaman ya gagara to kuma ka iya yin wani wanda ba shi ba wanda ya sauwaka gare ka sannan ya ce karatun kaset da ake sawa a masallaci da asuba kafin a sallah ko ranar juma'a kafin sallar juma'a ko wani biki na walima karatu kafin walima shine nake so a sa nake son haske akan yin hakan ko ya dace bai dace ba bai halatta da asuba ko gab da asuba a zo a kunna kafet a masallaci a hana mutane bacci ko da sunan a tashe su don su yi sallah ba wannan ba daidai ba ne abinda shari'a ta ce kawai a yi kiran sallah kiran sallah na farko da kiran sallah na biyu wanda Allah ya taimake shi ya tashi shi kenan amma kunna kafet wannan cutarwa ce ga wasu akwai mutanen da suke da uzuri na ba za su iya zuwa masallaci ba akwai waɗanda suke da uzuri ba su samu yin bacci a farkon dare ba sai a ɗan wannan ƙarshen daren baccin ya samu gare su wannan zai zama akwai cutarwa ga ire-iren waɗannan mutanen bayan kasantuwarsa wani sabon al'amari a cikin addini to sannan kuma akwai shiga haƙƙin waɗansu sannan ta yiwu akwai waɗanda ba musulmi ba su a lokacin suna baccin su kuma kun kunna musu karatu kun tashe su kun hana su bacci kuma in suka sa muku kiɗe-kiɗe na coci suka tashe ku ba za ku ji daɗi ba haka bai kamata kuma ku cutar da su ba kamar yadda su ma za a yarda su cutar da ku ba to sannan galibi irin waɗannan karatuttukan da ake sawa a kafet za ka ga ana karatun kuma wasu suna hayaniyarsu suna hargowarsu wanda shi ka'idar karatun ƙur'ani duk lokacin da za a yi shi wajibi ne a yi shiru a saurara to idan ya zama inda mutane ba za su yi shiru ɗin ba ne kai kuma sai ka zo ka kunna musu karatu to kaga anan zunubin a kanka yake ba a kansu yake ba wani kaga a kasuwa ya je ya kunna kasa ɗin karatun qur'ani kasuwa ba waje bane da za a yi shiru waje ne na hada-hada daka duk zunubin da ake yi a wannan lokaci na kin saurarawa a saurari alƙur'anin akan ka yake kai wanda ka kunna saboda wajen daman bai dace da a kunna karatun alqur'ani ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira amin Allah ya kare mu baki daya ya ce malam menene ingancin wannan hadisin wa an amirul mu'minina abi hafsi wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sahih muslim da wasu ruwayoyi na sama cikin sahih bukhari hadisin innamal a'malu bin niyyat bukhari da muslim ne masu suka rawaito shi muttafaqun alaihi yace ji wani malami yana cewa wai abi hafs wai baban hafsa ake nufi ba haka bane hafsa daban hafsin kuma daban yace ba wai baban samartaka ake nufi shin malam ya zancen yake to kai ma kalmar hafsin din samartaka take a wajenka kalmar hafsin ba tana nufin samartaka ba kamar yadda kuma ba tana nufin hafsa ba shi hafs suna ne daga cikin sunayen da ake gaya wa matashin zaki to idan mutum yana da ƙarfi sai a rinka masa alkunya da baban matashin zaki umar kuma mutum ne wanda yake ƙarfa kamar yadda a hausa ne muke cewa alizaki ko da haka dai alkunya ce da take nuna ƙarfi yace malam mutum ne yake yiwa yake yawan yin tunani da eh, da yakan yi maziyi sai wata rana yana cikin wannan tunanin sai mani ya fito tare da cewa ya san ba mani ne ke fito masa ba akan wannan tunanin sai ya fito a bisa rashin sani kuma a cikin watan azumin ramadana to malam ya azumin shi wannan magana da ka faɗa ni ban taɓa jin ta ba cewa tunani yana sa fitan mani tunani kadai sai dai ya sa fitan mazi amma in kai iya tunanin ne ya sa mani har ya fita to kai ka bambanta da mutane aiki shi yake sa fitar me mani amma ba kawai tunani ba shi tunani kadai na sha'awa sai dai ya sa fitar me mazi to in ka ga mutum tunani kadai ba tare da yayi wani aiki ba na sha'awa ya sa masa fitar mani to wannan ya saba daga sauran mutane to sannan in iya tunanin ne kadai dan mazi ko mani ya fita ta sanadiyar su ba abin da ya samu azumin ka amma in akwai wani aiki bayan tunani to anan ne malamai suka yi sabani wanda zance mafi inganci shine kayi laifi amma babu wani abu a kanka ma'ana azumin ka bai lalace ba sannan ya ce shin malam wata shawara za ka ba shi ya daina wannan tunanin kuma yana yawan azumi sannan bai da ikon yin aure kuma yana yawan zikiri irin na sunna shawarar cewa mutum ya daina tunani ai ba zai yiwu ba saboda tunani ba kai kake jawo shi ba kuma baka da ikon kau da shi zuwa yake yi kamar mafarki ne ba za ka ce ba zan yi mafarki ba ba kuma za ka ce bari in kwanta in yi mafarki ba ba ikonka ba ne zuwa yake yi da haka maganar a bashi shawara akan tunani ko kar ya yi ko ya daina wannan laisa fi maqduriyatihi ba ikonsa ba ne ba yinsa ba bane shi yasa ma malamai suka ce duk abin da tunani ya jawo bai da laifi saboda bayin dan adam ba ne ba ikonsa ba ne amma dangane kwa da sha'awarsa yake yawan yin azumi tare da ya yana yawan yi wannan ya nuna sha'awarsa tana da ƙarfi yayi kokari ya samu aikin yi ko yaya kuma ya je ya aure wannan shine kaɗai insha Allah hanyar da in yabo za ta yi masa maganin wannan tunanin ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam dan Allah ina so a yi mun bayani akan abin da ya sa ba a kwasan musulmai aikin banki idan ka je kusan kowane banki za ka ga ma'aikatan yawanci dukkansu ba musulmi ba ne kuma muna ajiyan mu tare da su malam ya kamata mu ma a ce a dinga ɗaukanmu don rage yawan matasanmu marasa aiki assalamu alaikum to rashin ɗaukar musulmai a ayyuka ba sai na banki kaɗai ba musamman kuma a yankunan da musulman suka fi yawa sakaci ne na shugabannin musulman kama daga gwamnatin jihohinmu da 'yan majalisunmu na jiha da na tarayya domin a ƙa'ida ta gwamnati duk wata ma'aikata da aka kawo ta jiha ko da ba ta jiha ba ce to akwai slot adadi na ma'aikata da dole ne a ɗauki ɗan wannan jiha to amma da yawa da yake gwamnatinmu ko gwamnatocinmu da wakilanmu wannan bai fiye damunsu ba ba sa bibiyar kowace ma'aikata da kowane banki su tabbatar da cewa adadin ma'aikatan jiha da aka ce a ɗauka an ɗauki 'yan jihar wannan sai yasa banki sai ya ɗebi wanda yake so kamfanin nuka sai su ɗauki wanda suke so ba su damu da su ɗauki musulmi ba ko kuma 'yan jiha tare da cewa a jihar ku wannan bankunan suke ko kuma wannan ma'aikatan wannan shine illa ta farko illa ta biyu da yawan ma'aikata ko ma'aikatu da bankuna ba sa son ɗaukan musulmi saboda musulmi suna katse musu aiki su tafi sallah to da haka sai su ce ba za su ɗauki musulmi ba saboda suna shigan lokutan ayyukansu amma idan suka ɗauki wanda ba musulmi ba tsawon wuni shi bai da lokacin sallah wanda wani lokaci har a wasu ma'aikatun a wasu kamfanin nukan a ranar juma'a sai musulmi sun yi da gaske ake ba su dama su yi sallah to wani lokaci ana samun rigima musulmin su ta cewa an hana su addini to a madadin haka su ma'aikatar sai su ce ma to ba za su tsau musulmi ba dan da su zo suna rigima da shi akan zai je sallah ya shiga musu lokacin aiki alhalin su sun biya shi kuɗi cikakke gwanda ma kwata-kwata su yi maganin wannan matsalar tun a farko to wannan ma dai har ila yau sakaci ne na mu idan baka so ka ɗauki musulmi aiki a ma'aikatarka dan me ka zo su ka buɗe ma'aikatar ka tafi can jihohin da ba na musulman ba kai ma'aikatar ka a can sai ka ɗauki wanda ba musulmi ba amma kamata ya gwamnatocinmu shugabanninmu su rinka sa ido a wannan ko da an ce ba za a ɗauki musulmi ba su sa sai an ɗauka ai a jihohinsu ake abin kuma doka ce ta ce dole in an zo jihar ku an buɗe kamfani ko an buɗe wata ma'aikata to dole a baku wani kaso na 'yan jihar wanda za su yi aiki a wannan wajen to wannan kenan sannan abu na uku in an bi ta ɓarawa abu ta mabi sawo mu ma da yawan mu muna da lalaci muna da sakaci ba mu fiye damuwa da mu je mu nemi aiki a irin waɗannan wajajen ba za ka tarar mafi yawancin kamfaninnika da ire-iren waɗannan wajaje musulmi suna ƙin su je su yi aiki a wajen ko dai sun raina albashin ko kuma suna gudun wahala to su waɗanda ba musulmi ba sai su zo su yi ta shiga su su yi manejin rayuwarsu da ɗan ƙaramin salari domin ai da babu gwanda ba daɗi da ka zauna baka da aikin gwanda kana da shi ko da salarin ɗan kaɗan ne baya ka. sai dan rage maka wani abu da haka wani lokaci akwai laifin mu ma musulmin sannan dangane da sha'anin bankuna kuma da yawa daga cikin musulmi suna kyamatar riba shi yasa ba sa son aiki a banki saboda kai da kake da imani kuma ka san hukuncin riba ka san zunubin riba in ka shiga aikin banki hankalinka baya kwanciya to amma duk da haka a madadin a ce mun daina aiki a bankuna ko muna kyamatar ayyuka a bankuna alhalin kuma kudaden al'ummar mu yana cikin waɗannan bankunan da kamata ya mu matsa wa bankunan mu masu ajiyar kuɗin da gwamnatocinmu mu akan su buɗe Islamic Department bangaren Islamic banking wanda a wasu da yawa daga cikin bankuna ana samun irin waɗannan department din bangaren da yake aiki irin na Islamic banking yake applying Islamic banking system to irin wannan bangarorin su ya kamata musulmi su rinka shiga suna aiki a cikin su to idan aka matsa wa bankuna suka buɗe, kaga musulmi sun samu damammakin ayyuka a irin wannan wajajen sannan kuma inda za mu damu mai kishi gwamnatocinmu wanda kuɗaɗenmu ne a hannunsu su rinka buɗe bankuna na musulunci irin ja'iz wanda wannan zai ba da damar a samu makarkakken aiki na banki wanda kuma musulmi za su samu damar yi to inda za a samu haka dai da al'amuran mu sun gyaru wanda kuma ba abin da zai samu samar da wannan a cikin mu sai kishi sai ya zama an samu hukumomi masu kishin al'umma yan majalisu na jihar da na tarayya masu kishin al'umma waɗanda suke damuwa da ciwon al'ummar to insha Allah in ana yin haka ana yin haka sai kaga abubuwa suna daɗa gyaruwa Allah ya ba mu ikon gyarawa takarda ta gaba yake assalamu alaikum Allah ya ƙara mana imani malam mace da ta yi rashin lafiya kafin ramadan amma kuma tana kan magani har bayan ramadan tambayan shine za ta ciyar ne ko za ta yi rankuwa ne to abin tambaya shine tana sa ran warkewa a kusa idan ciwo ne wanda ake sa ran za a samu sauki a kusa to ramuwa ce amma idan ciwo ne wanda yake ɗaukan lokaci bai warke ba ga mutum to wannan ciyarwa ake yi da aka cututtuka iri biyu ne akwai ciwon da yana daɗewa a jikin mutum bai warke ba to irin wannan ciwon in ka kamu da shi kuma ka sha azumi sanadiyarsa ciyarwa ake yi amma akwai ciwon da ana sa ran warkewa kusa kusa to irin wannan ciwon idan ka kamu da shi kuma ka sha azumi sanadiyarsa to ciyar ramuwa za ta yi ba ciyarwa ba tambaya ta biyu yace shine macen da take shayarwa a cikin ramadana za ta ciyar ne ko za ta yi rankuwa to nan ma dai kafin amsar sai na sake maka wata tambaya macen da take shayarwa me yasa ta sha azumi larurar shayarwa ce ta sa ta sha azumi ko kuma wani abu ne na daban ya same ta ta sha azumin kuma tana shayarwa domin zai iya yiwa mace mai shayarwa ta yi tafiya yanzu in ta sha azumi ba shayarwa ce ta sa ta sha azumi ba uzurin tafiya ne to kaga wannan ramuwa ne zai iya yi wa mace mai shayarwa ta yi jinin al'ada in ta sha azumi sakamakon tana shayarwa tana jinin al'ada to kaga wannan ramuwa za ta yi ba ciyarwa ba zai kuma iya yi wa mace mai shayarwa ta sha azumi sakamakon ba za ta iya yin azumi ba saboda yaro yana tsotsan mamanta wanda da yawa daga cikin mata in ba su ci abinci ba ruwan nonon su yakan ɗauke to shi yaron da ake shayarwa sai wahala bai da cikakken abinci kuma duk da haka in an bashi ya tsotsi dan abin da ya tsotsa ita ma kuma sai ta wahala to irin wannan yanayi in ya sa mace ta sha azumi ciyarwa take ba shayarwa za ta yi ba kamar yadda Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas suka faɗa suka ce sun shiga karkashin faɗin Allah wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda za su iya azumin amma in sun yi shi za su wahala wahalar da ta wuce hankali waɗannan sai dai su ciyar da miskini da haka abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas suka ce alhamil wal murdi in afdara in afdarata at'amata mace mai ciki da mace mai goyo ko mai shayarwa in suka sha azumi to ciyarwa za su a kwana biyu da suka wuce an yi min tambaya game da zakkar shanu wani bawan Allah ya tambaya cewa idan mutum yana da shanu kuma suka kai zakka me zai fitar namiji zai fitar ko mace to wajen amsa wannan tambaya wanda na amsa a lokacin cewa kowanne zai iya fitarwa musamman idan ya zama shanin nasa gauraye ne akwai maza akwai mata to kowanne ka iya fitarwa daga ciki wasu malaman suka ce in duk maza ne namiji zai fitar in duk mata ne mace zai fitar in kuma gauraye ne kowanne ya fitar duk ɗaya ne wanda kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a fitar da namiji a zakkar dabbobi in ba a zakkar shanu ba in zakkar awakai ne ko tumakai to wannan duk mata ake fitarwa to a wajen ba da wannan amsa sai na ɗauko bayani akan adadin ma da in sun kai ake musu zakkar daga cikin shanu inda ne bayani akan cewa za a fara daga biyar zuwa sama ma'ana shanu in sun kai biyar to daga nan ake fara musu zakka har zuwa sama to wannan tsaka da bada amsa wani bawan Allah ya zo ya durkusa kusa da ni yayi kuskus saboda shi abin da ya sani a maganganu na fiqhun malikiya shine shanu ba a fara musu zakka sai sun kai talatin to wannan shine abin da muka fassani a ilimi na gida a karatu na gida a mazhabin mu ta malikiya amma ga duk wanda ya zurfafa bincike ya san mas'ala ce wacce take da sabani tsakanin malamai cewa zakkar shanu sai sun kai talatin ake farawa wannan magana ce wanda jumhurin malamai suka faɗa amma akwai da yawa da suka saba musu imamu zuhuri ya ce shanu zakkarsu irin ta raƙuma ce ɗari bisa ɗari yadda raƙuma suke fara daga biyar haka shanu ma daga biyar za su fara kuma duk abin da za a fitarwa da raƙumi biyar shi ake fitarwa da shanu biyar daga nan zuwa sama wasu daga cikin malamai suka ce shanu ba a fara musu zakka sai sun kai hamsin ba ma talatin ba to da ga waɗanda suka san cewa talatin ne su je su faɗaɗa nazari su faɗaɗa bincike game da wannan matsala domin matsala ce wacce take akwai maganganun malamai game da ita ga kaɗan daga cikin abin da na hakaito na maganganu tare da marja'i ga wanda yake so ya koma abu muhammad ibn hazam al-andalusi a cikin littafinsa al-muhalla bil asar da ya zo matsala a kan jawamis al jam'i ne na al-jamus wani nau'i ne na shanu shanun da ba su da ƙaho wanda ban san kuwa nan me kuke sai musu ba mu dai mukan ce da su bakwalo bakwalo to waɗannan shanu ne na musamman suna daga cikin shanu masu kima masu daraja a cikin jinsin shanu to ibn hazan yayi musu babi guda a cikin muhalla a ƙarƙashin mas'ala mai lamba ta ɗari shida da saba'in da uku ya ce aljamus ko aljawamisu simfun min albakar yudammu ba'duha ila ba'd ya ce jawamis bakwalo jinsun min albakar jinsi ne na shanu su ma ana haɗa su da ‘yan uwansu shanu a yi musu zakka duk zakkar su ɗaya ce babu bambanci to sai ya ce sun makhtalafan nas malamai sun yi saɓani faƙalar ba'ifa wasu daga cikin malamai sun ce la zakata fi aƙalli min hamsina min albaƙar babu zakka cikin shanun da adadinsu bai kai hamsin ba zukuran au inasan ko maza ne ko mata ne sannan yace wa qala qa'ifa wasu malaman kuma sun ce fi khamsin min al-baqara min al-baqari shatun shanu ana fara zakkar su ne daga biyar daga biyar a fitar da akuya goma a fitar da akuya biyu sha biyar akuya uku ashirin akuya hudu ashirin da biyar akuya biyar in suka kai talatin to duk talatin kuma sai a fitar da saniya ɗaya da haka cikin malamai akwai wanda suka ce zakar shanu tana fara ne daga biyar kamar yadda na faɗa Muhammad ibn Shahab Zuhuri, malamin Imam Malik wanda yana daga cikin manya-manyan malaman Madina wannan shine ra'ayinsa shi ma ibn Hazm ya kawo magana ta zamu karanta ta a nan gaba wannan magana da na karanta mana ta farko tana cikin littafin Al-Muhalla bil Athar juz'i na hudu shafi na 80 da tara ƙarƙashin mas'ala ta 673 mas'alatul jawami' to sannan ibn hazm ya sake faɗa a cikin dai muhalla juz'i na uku shafi na hamsin da takwas ya ce kala zuhuri zuhuri ya ce anna kauna zakatil baƙari fi kulli na tabi'un wa fi kulli arba'ina musinna mansukun ya ce magana cewa a zakar shanu sai sun kai talatin talatin a fitar da tabi'i arba'in a fitar da musinna in an ce tabi'i san da ya cika shekara ɗaya cif cif ko da daga nan bai ƙara ba amma musinna wacce ta cika shekara biyu ko ta cika ɗaya ta fara shiga ta biyu to wannan ita ake kira da musinna to yace maganar cewa shanu talatin a fitar da tabi'i shanu arba'in a fitar da musinna mansukun an shafa wannan magana da haka a wajen imamu zuhuri baya aiki da wannan hadisin hadisin mu'azu dan jabal shi a wajensa zance ne mansukh tare da cewa shi ne jumhurin malamai suka dogara da shi wajen cewa zakar shanu tana farawa daga talatin zuwa sama to amma a wajen imamu zuhuri ya ce a'a da haka imamu zuhuri ya ce wa anna zakata haka zakatil ibli zakar shanu kamar zakar raƙuma ce raƙuma daga biyar ake fara musu zakka da haka shanu ma daga biyar za a fara musu zakka to amma jumhurin malamai imamu malik imamu ahmad imamu shafi banda imamu abu hanifa shi ma imamu abu hanifa bai yadda cewa zakka shanu daga talatin suke farawa ba ya saba to amma waɗannan malaman guda uku sun tafi akan cewa daga talatin suke farawa har ma wasu daga cikin yan mazhaban malikiya kamar ibnu abdul barri a cikin istizkar ya ce ijma'i ne to amma magana cewa wannan mas'alar an yi ijma'i akan ta ba daidai bane ba domin in an yi ijma'i ai ba za a samu abu hanifa ya saba ba ba kuma za a samu maganganun su zuhuri wanda su ma sun saba ba da haka maganar cewa mas'alar akwai ijma'i a kanta babu ijma'i a kanta sai dai akwai ra'ayin jumhur akwai kuma ra'ayin al-mukhalifun mafi rinjayen malaman mazhaba uku daga cikin su sun ce daga talatin ne amma imamu abu hanifa ya saba sannan irin su zuhuri wanda su ba a'immatul mazahib bane ba su ma sun saba to a irin wannan mas'alar shawarar da nake ba wa ɗaliban ilimi yan uwana idan aka samu matsala, malamai sun yi maganganu uku a kanta to ya kamata ne ka ɗauki maganar da ta ƙunshi duka sauran maganganun shine abin da malaman usulin fiƙi suke cewa aljam'u aula min tarjihi ko kuma isti'malul adilla aula min ihmaliha kai maganar da kowa ta shiga tasa ya fi ka ɗauki ra'ayin wani ka bar ra'ayin wani shine abin da malaman fiƙi suke ce da shi al ɗaukar matsalar da ta fi kewayewa to anan abin da zamu lura da shi shine su jumhuri da suka ce talatin ne me hujjarsu hujjarsu shine hadisin Mu'azu dan Jabal Mu'azu ya ce lokacin da Annabi ya tura ni Yaman sai ya ce min zakka shanu duk talatin in ɗauki tabi'i duk arba'in in karɓi musinna to shin wannan maganar da Annabi ya gaya wa Mu'azu daga talatin ta fara shin ana nufin ƙasa da talatin babu zakka hadisi bai nuna haka ba ko kai ne yanzu na zo na ce maka duk shanu talatin ka fitar da kaza ai za ka tambaye ni to in ba su kai talatin ba fa to inda ka tambaye ni na ce maka in ba su kai talatin ba babu to shine ya zama hujja amma mu'azzu bai tambayi annabi ba kuma annabi bai ce in ba su kai talatin ba babu zakka jumhuru sun kalli zahirin magana ne suka gina hukunci a kai amma da mai tambaya zai yi tambaya in shanu ba su kai talatin ba akwai zakka babu amsa a cikin hadisi duk wanda ya ce maka babu ijtihadin kansa yayi fahimtarsa ce dangane da wancan hadisan shi yasa wa'ancan malaman suka ce mu ba mu yadda ba annabi yana gaya wa mu'azu ne cewa duk talatin ga abin da zai ɗiba duk arba'in ga abin da zai ɗiba amma bai ce masa ƙasa da haka karka karɓa ba to ka kaga a nan akwai rigima akwai rigima shi yasa wasu malaman suka ce kawai a ɗauki shanu su fara daga lissafi irin na raƙuma to idan ka ɗauki lissafi na raƙuma ka ce shanu daga biyar ake fara musu zakka kaga wanda ya ce talatin za ka zo maganarsa wanda ya ce hamsin za ka zo maganarsa kaga yanzu ka yi magana da dukkanin abin da malamai suka faɗa shi yasa lokacin da zan ba da misali na ce zakkar shanu irin zakkar raƙuma ce yanzu kai da ka je ka bincika sai kaga wasu malamai sun ce daga talatin ne ba mu yi saɓani da kai ba domin a cikin biyar za a zo talatin wanda su kuma suka ce ma ba daga talatin ba ne sai hamsin nan ma ban yi saɓani da su ba domin daga biyar za a zo talatin kuma za a zo hamsin ina fata an fahimta to da wannan shine mas'alatul ihtiyab kamar yadda malaman fiqh suke faɗa amma dai tare da haka kamar yadda na faɗa jumhurin malamai sun ce zakka shanu sai daga talatin in kai kana ganin haka ba wanda zai ce maka dan me kai ra'ayi kai riko da ra'ayin jumhuru ni in na ce daga biyar ne ba wanda zai ce min dan me ban saba wa nafsi ba wancan da yake talatin ne ba wanda zai ce masa dan hamsin ne ba wanda zai ce masa dan me bai saba wa nasi ba domin nan da annabi ya ce cikin talatin kaza cikin arba'in kaza wasu malaman sun ce ana magana ne akan mutane masu shanu da yawa mutum yana da shanu dubu to ya za a fitar masa da zakka to kaga abin da za a yi shine duk talatin kaza duk talatin kaza za a samu talatin talatin da yawa a cikin dubu to a rinka yin haka ko kuma in an ga dama a ɗauki lissafin arba'in arba'in duk arba'in kaza duk arba'in kaza a cikin dubu za a samu arba'in arba'in da yawa to wanda shi kuma lissafinsa bai kai haka ba fa to kaga ba irin wannan ake magana ba Allah ya sa mu dace a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 35 cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad yau za mu tashi farkon aya ta 36 faɗin Allah innamal hayatud dunya Allah ya ce innamal hayatud dunya kadai dai ita rayuwar duniya la'ibun wasa ne wa lahawun da wargi me ake nufi da innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw duk wanda yake jin larabci ko ya san nahawul larabci ya san innama ma ana kiranta da adatu hasrin wa qasrin tarfa'ul mubtada wa tarfa'ul khabar ita inna ma ma'anarta kadai banda wannan abin da aka faɗa ba wani abu a cikin rayuwar duniya ma'ana idan ka cire maganar ibada to rayuwar duniya ba ta wuce wasa da wargi ba ina fata an fahimta in dai mutum ba ibada yake wa Allah ba subhanahu wata'ala to ya rayuwarsa ta duniya ba ta wuce wasa ba ba ta wuce wargi ba wannan shine ma'anar kalmar kamar yadda Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kaga innama innama adatu hasrin wa qasr malamai suka ce kalmar la'ibun da kalmar lahawun akwai bambanci a tsakaninsu tun daga shi ƙur'ani yana haɗa su a waje ɗaya inda ma'anarsu ɗaya ce to da ba za a haɗa su a waje ɗaya ba da haka wasu malaman suka ce kalmar la'ibu tana nufin wasa irin na yara shi yasa zaka ji a larabci akan ce la'ibal gilmanu ko alwaladu yal'abu amma ba a cewa arrajulu yal'abu da haka alla'ibu wasa irin na yara amma allahu wasa irin na manya domin manya suna da irin nasu wasan yara ma suna da irin nasu wasan yaya za a bambance tsakanin wasan yara da wasan manya wasan yara galibi da jiki suke yi ba da baki ba ƙwallon ƙafa kaga wasa ne na jiki gara taya wasa ne na jiki langa wasa ne na jiki yar gala-gala wasa ne na jiki wannan irin wasan da yara suke yi kenan to amma idan ka zo manya kuma za su yi nasu wasan su kuma wasan su ba da jiki suka fi ba da me suke yi da baki raha ne tsokana ce habaici ne Baƙar magana ce kacici kacici ne duk maganganu na baki a sigar wasa wannan shi manya suke yi ma'ana abin nufi Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ce mana duniya in ka taƙaice ta banda ibadar Allah a cikinta to za ka samu taka suka so biyu Bangaren yara da bangaren manya in yara ne in ba ibada suke ba wasa suke irin nasu na yara gara taya ne hawa dokin kara ne motar kara ce wannan ire-iren wasan idan kuma ka zo ɓangaren manya su ma zaka ka tara in ba ibada suke yi ba to wasa suke irin na manya shine lahau abin duk zai shagaltar da mutum ya ɗauke hankalinsa daga wani abu zuwa wani abu to da haka abin da Allah subhanahu wataala yake jan kunnen mu akan sa shine mu mai da hankali duniya ba wasa bace ba mu mai da hankali duniya ba wargi bace ba domin Allah bai halicci duniya dan wasa ba bai kuma halicci ‘yan adam dan su wasa ba ya halicce mu ne dan ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah ce wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba wal insa da mutane illa liya'budun sai dan su min bauta da ka kashin bayan zuwan mu duniya bauta ce ba wasa ba amma yau da yawa daga cikinmu idan ka ɗauki rayuwarmu za ka yi analysis a kanta za ka tsefe ta ka caje ta sai ka tarar wasa ya fi cin kaso mai tsoka na rayuwarmu sama da ibadar da dan ita aka yi mu yanzu wani idan ya zauna a zaman majalisa shine siraha da wancan shine si barkwanci da wancan shine ya tsokani wancan shine wancan ya tsokane shi dadewar da yake yi a wannan majalisar ya fi dadewar da yake a cikin dukkan salloli na wani tare da cewa sallolin nan su suka kawo shi duniya wancan wasan ba shi ya zo yi duniya ba amma wasan ya fi ɗaukar lokacinsa to kaga kenan lalle ya kamata mu tsaya mu binciki kanmu da kanmu mu sani cewa Allah bai yi mu dan wasa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abasan Allah ya ce afa hasibtum tsammanin ku annama khalaqnakum abasan cewa mun halicce ku ne dan wasa wa annakum ilaina la turja'una kuma ba za ku dawo gare mu ba ba haka bane ba a wata yare ce wa ma khalaqna samawati wal arda Allah ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sama da kasai da abin da ke cikin su ba la'ibina da nufin wasa yace lau aradna lau aradna da muna nufin an nattakhiza lahawan mu yi wasa ne lattakhaznahu min ladunna da sai mu wasan irin namu in ji Allah ba wasa da ƴan adam ba Allah ya fi karfin yayi wasa da bayinsa da wasa yake nufi da duniya to da ba zai ƴan adam a ciki ba sai wasa irin na Allah inda Allah yana wasa ta'ala Allah in kunna fa'ilin inda zamu to amma Allah baya wasa kuma babu wasa a cikin al'amarinsa a wata yare ce wa ma khalaqna samaa wal arda ذلك ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الله يقول وما خلقنا السماء بمهلك سما با wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ba tare da manufa ba kwata kwata in ka ɗauki duniya a matsayin wasa to kamar ca kake Allah ya yi duniya ba manufa shi kuma Allah ya ce a'a ban yi duniya ba manufa ba riya cewa Allah ya yi duniya dan ai wasa a sheƙe aya a wataya babu wata manufa zalika zannul ladina kafaru wannan zaton kafirai kenan sai Allah ya ce fawailul lil ladina kafaru minan nar azaba ku ta tabbata ga kafirai ta wuta da haka ya kai dan uwa musulmi ko da za ka yi wasa amma kada wasan ya zama shine kashin bayan rayuwarka ko da za ka yi wasa kada wasan ya zama shi yake cin mafi yawan lokacinka ko da za ka yi wasa ka san cewa akwai wani makasudin zuwanka duniya ba wasa ne sanadin zuwanka duniya ba to matukar mutum zai rinka wa kansa wannan insha Allah rayuwarsa ibada za ta fi rinjaye akan wargi da wasa da sakaci amma matukar mutum ba zai rinka hakaito wa kansa irin wannan tunani ba to zaka wayi gari a ranar lahira Allah ya tsayar da kai a gaban zatin sa ya gaya maka shekarun da kai a duniya shekara hamsin ko sittin ko saba'in ya ce to kuma a tsefe nawa kai ibada a ciki nawa kai wasa sai ka wayi gari wasan ka ya ibada ka yawa to ko in wasan ka ya ibada ka yawa a duniya kenan ka zo ka aikin banza ka zo ka ɓata lokaci ka zo ka abin da ba dan shi aka yi ka ba to kuma a ƙarshe nadama ka sai ta fi yawa a lokacin da kuma nadama ba za ta yi maka amfani ba da haka Allah subhanahu wataala a nan yana so ne ya nuna mana cewa rayuwar duniya fa in ba mu mai da hankali ba to wasa zai fi ɗaukar lokacinmu wargi zai fi ɗaukar lokacinmu sama da abin da dan shi aka yi mu wanda shine ibada a wata ayar ubangiji ya ce ilamu annamal hayatud dunya Allah ya ce ilamu ku yi sani ya ku ‘yan adam innamal hayatud duniya kaɗai ita rayuwar duniya la'ibun wasa ne wa lahawun da wargi wa tafakurun wa zinatun da kuma ado ma'ana waɗansu abin da ya fi ɗaukar hankalinsu a rayuwar duniya ado da kwalliya da gwangwajewa to da haka ado ma yana daga cikin abin da ke cin kaso mai tsoka na lokacin mutane malamai suka ce musamman mata domin sun fi kowa damuwa da ado mace za ta zauna a gaban madubi ta maka minti talatin bayan fa ta shiga ban ɗaki ta yi minti ashirin ta dawo gaban madubi ta minti talatin duk da haka in za ta fita ba za ta haƙura ba sai ta yi guzurin wata hodar da wani maduban da wani abin duk inda ta je ta ɗan samu wani waje kuma ta ɓuya sai ta ɗan ƙara shashafawa in ka kalli rayuwar sai ka ga ado ya fi yawa amma da za ka zo ka kalli yadda take sallah kwata kwata sallar ta ta daɗe ta yi muguwar tsayuwa mai tsawo sosai ta minti goma ila wata hadda zaman ban ɗakin nata da alwalar tata da kabbar haramar da mina jinnati wan nasin har tahiya har sallama ba za ta wuce minti goma ba amma kwalliya kuma akalla bata ci da yawa bata ci minti hamsin to yanzu dan Allah in aka je lahira aka yi mata lissafi tsakanin minti goma na sallah da minti hamsin hamsin na kwalliya kana tsammanin za ta kai labari za ta kai labari ba kuma duk abin mamakin duk a gama kwalliyar a gama shafe-shafen a gama ɓata kuɗin da ɓata lokacin minti ɗayan an sa ruwa an kwashe kwalliyar ta tafi to da haka Allah madaukakin sarki ce wa zinatun da yawa daga cikin yan adam kwalliya tana ɗauke musu hankali tana cinye musu lokaci ba sani ba wasu kuma wata fakurin akwai alfahari wannan kuma sai ka dawo bangaren alhazan binni alhajuwa ne ya gina gida na miliyan kaza ni ma sai na gina alhajuwa ne ya sai mota ta miliyan kaza ni ma sai na siya alhajuwa ne ya je ƙasa kaza yawon shakatawa ni ma sai na je wata fakurun bainakum wata kafurun fil amwali wal aulad ga kuma ƙoƙarin haɗama ta tara dukiya da 'ya'ya alhaji wane yau jarinsa ya kai kaza yana da gidaje adadi kaza ni ma sai na kai ko ana ha maza ha mata wane yana da ƴaƴa kaza ni ma sai na yi wane yana da yara kaza a kamfaninsa ko a shagonsa na kasuwa ni ma sai na aje wane in zai yi tafiya yawon shakatawa ko hutun ƙarshen shekara yara kaza yake ɗauka su raka shi ni ma sai na yi takafurun fil amwali wal aulad sai Allah ya ce to abin mamaki wannan shine kololuwar manufar yan adam a rayuwar duniya ko shine kololuwar abin da ya fi ɗaukar lokacin yan adam a rayuwar duniya sai Allah ya ce to bari ku ji misali kamar sale gaisin kamar misalin ruwan sama ne an gane ko kamar sale gaisin a ajabal kuffara nabatuhu kamar misalin ruwan sama ne da idan ya sauka tsirransa suka fito sukan bawa manoma mamaki sukan burge manoma kalmar kufaru a nan ba kufaru na kafirci ake nufi ba kufaru ana nufin zurra'u manoma masu shuka domin asalin kalmar kufuru a larabci shine a tarbiya lullube abu to a larabci idan mutum ya haƙa rami ya zuba iri ya binne sai a ce kafara albizra fil ard ya binne iri a cikin ƙasa to da haka kafir ana nufin azari'u manomi kamar yadda shi ma asalin kafuri wanda ake kira da suna kafuri da ma'ana ta shari'a ai ya rufe ni'imar da Allah ya yi masa ne da butunci shi yasa aka ce da shi kafuri. bi ma'ana satara ni'mal lahi alaihi bil kufr ko bil ma'asi sun miya kafiran da haka anan Allah ya ce kama saligaitin a'jaba al kuffara nabatuhu domin a ayat suratu Muhammad Allah ya fito da abun fili kamar yadda ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau al kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shab'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a anan amma kan kuma yu'jibu ajabal kuffara da al-kuffar a can su ne az-zurra'u anan da haka ubangiji yace kamar misalin ruwan sama ne da ya sauka daga ƙasa ya fitar da tsirrai tsirran nan suka yi kyau duk manomi in yazo ya gani abin zai burge shi to amma abin da ya burge shin ba mai tabbas bane watan wata rana za a neme shi a rasa to haka duniya da take burge mu muke watayawa muke shakatawa muke sakewa a cikinta ba mai tabbata bace irin yadda ka san tsiro baya tabbata amma yana da ɗaukar hankali musamman hankalin manomi to haka duniya ƙawarta tana ɗaukar hankalin mai so amma ba za ta tabbata ba da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce summa hiju? ana nan ana nan wannan tsiron sai kuma ya zo ya bushe fatarahu musarran sai kaga daga kore ya zama yalo summa kunu hutaman daga baya ya zama karmani wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan to ga wanda ya ɓadda rayuwar duniyarsa cikin bin waccan kawa ƙarshe ta ɓace ya sani a lahira azaba mai raɗaɗi tana nan tana sa amma wanda bai yi haka ba kawar ta ɗauke shi ba ya tsaya ya ba Allah wa maghfiratun min Allah wa ridwan gafarar Allah da yaddarsa tana nan gare shi shi ya samu a wata ayar cikin suratul Yunus ubangiji ya ce inna ma masallu hayatid dunya ubangiji maɗaukakin sarki ce inna ma masalul hayatud duniya, kaɗai, misalin rayuwar duniya ga mai hankali in ya kula ya lura kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama an gane ko faktalata bihi nabatul ardi sai ya cakuda da tsirran ƙasa an gane ko mimma ya'kulun nasu wal an'am daga abin da mutane suke ci da dabbobi hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha har dai ƙasa ta cika da ƙawarta ma'ana tsakiyar damina za ka ga ko'ina gwanin ban sha'awa shuke-shuke sun fito abincin da mutane suke ci yayi na dabbobi ma yayi wannan abu yana da ban ƙaye duniya ta fi kyau a lokacin damuna to a sau da dama mutane sai su ɗauka saboda daɗin lokacin damuna ina ma ya zanzu ina ma a ce wannan shuke-shuken ba za su zama karmami ba ina ma a ce wannan iskar da madaidaicin yanayin da babu tsananin sanyi babu tsananin zafi na damina zai wanzu amma ina ba zai wanzu ba ubangiji madaukakin sarki ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha sai duniya ta yi kwalliya ta yi kawa yan duniya sun ɗauka duniyar ba za ta kauce ba ataha amruna laylan aw naharan ana tsaka da haka Allah ya ce wata rana al'amarin mu zai zo ko da dare ko da wuni me ake nufi da al'amari shine tashin alkiyama ma'ana duniyan nan da kake gani kan Allah ya rusa ta sai ta gama cika da kwalliya ko ina an yi jine-jine ko ina ya zama mai kyau ko ina ya zama rayayye sai ka zo kana lissafa ƙauyuka ƙauyuka sun yi ƙaranci duk garuruwa sun zama binni sun zama maraya to a lokacin kafirai waɗanda ake ce musu za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama sai su daɗa cewa wallahi ƙarya ne wannan gine-ginen da aka yi gini mai hawa kaza mai hawa kaza ya za a yi Allah ya rusa su su sun ɗauka aikin Allah irin aikin mutane ne kai kake shan wahalar ginawa kake shan wahalar rusawa shi Allah a wajensa da ginawar da rusawar da kumfa ya kune yake yi babban abin misali ga masu hankali yanzu manyan manyan kasashen da suka cika suka tumbatsa irin su Japan a wajen gine-gine ka samu gini mai hawa ɗari saboda girgizar ƙasa fa da ake yi a Japan har suna yin gine-gine masu sufurin yadda ka ga mota tana da shock absorber haka suke wa bene shock absorber wai saboda idan ƙasa ta girgiza kawai ya girgiza ya sake tsayawa duk Allah sai ya basu sun gama ƙawata ƙasar cikin sakan ɗaya in girgizar ƙasa ta zo earthquake duk abin da suka gina shekara hamsin shekara ɗari Allah ya ɓata shi to haka Allah zai rusa duniya a cikin ƙasa da kiftawar ido wa ma amru sa'ati illa ka lamsil basari a huwa aqrab Allah ce wallahi magana tashin alkiyama da muke gaya muku da rusa duniya bai wuce kiftawar ido ba ma ko ƙasa da haka domin Allah subhanahu wata'ala shi fa ya san inda notunan duniya inda ya ɗaure ta suke yanzu ya warware ya kwance ta rushe zai masa wahala inda baka san inda notin yake ba shine nemo notin da kwance shi zai maka wahala amma Allah shi ya rike duniya wa yumsiku samaa an taqa'a al-ard illa bi iznihi shi ya rike sama ya hana ta ta wa kasa inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula Allah shi ya hana sama da kasa su gushe amma a yanzu idan ya ce da sama da kasa ku rushe notunan da ya daure su ku kwance abin da zai faru shine cikin kasa da sakan za su bi umarnin Allah kuma za su rushe to ya kai dan adam kada cikar duniya ta rinka ruɗaka ka ga kamar Allah madaukakin sarki ba zai rusa ta ba kada cikar duniya ta rinka ruɗaka ka rinka ganin kamar Allah ba zai iya kashe mutane ba domin yana daga cikin abin da yake daɗa ruɗar kafirai yanzu duniya daɗa cika ake population hauhawa yake da mu Najeriya miliyan ɗari da hamsin ake cewa yanzu mun wuce miliyan ɗari biyu to ya Allah zai kashe waɗannan mutanen to babban misali in kana da hankali a duk garin da kake a duk kasar da kake a duk jihar da kake ka je wajen da yafi kowane waje cikar mutane wajen da yafi kowane waje cikar mutane shine kasuwa to ka je kasuwa da tsakiyar wuni a ranar da ake cin kasuwa ka ga hada-hada ko to ka dawo wannan kasuwar karfe uku na dare sai ka ga ina mutanen da suke da wannan ranar ina suka tafi da daddare Allahn da ya tafi da su da daddare ya ɗora musu bacci lokaci ɗaya suka kwanta shi yake da ikon a wannan daren in ya ga dama ba zai dawo da kowa ransa ba kowa ya tafi kenan domin shi ka'idar Allah kashe rai ɗaya a wajen Allah daidai yake da kashe rai biliyan ubangijin da yake da ikon ya zara ran mutum ɗaya samfil yake ba mu na cewa ran biliyan ma in na so in zare su haka zan zare su kuma wannan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba nawa ne mutum ɗaruruwa suka mutu a lokaci ɗaya ya fi a irga tsammanin su masu tunani da kwakwalwa Allah sai ya ɗau lokaci wajen zara mutane daga ɗaya biyu uku hudu har a kai biliyan shi suke ganin abin zai wahala kuma suna ganin yana zararan ana haihuwa yana zararan ana haihuwa ana karuwa to za a gajiyar da shi ina Allah ba haka al'amarin sa yake ba inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun idan Allah madaukakin sarki ya ce ku mutu duka mutuwa za a yi da kalma daya shi yasa ya bamu misali a cikin suratul baqara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim Allah ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ba ku san labarin waɗansu mutane da aka taɓa yi bane a duniya kharaju min diyarihim gaba ɗaya suka hada baki suka ce mu fita mu bar garin mu malamai suka ce abin da ya faru shine annoba Allah ya saukar musu a garin ko ka ce kwalara ko ka ce eh, eh, eh, zazzabin cizon sauro suke mutuwa ɗaya bayan ɗaya in wannan ya mutu an kai shi makabarta kan a dawo wasu sun mutu in wannan ya mutu kan a kai makabarta kan a dawo wani ya mutu sai suka hada baki suka ce kai mutuwan nan ta dame mu mu kaurace wa garin mu gudu sun dauka ana gujewa mutuwa in ka ce za ka guje wa mutuwa abinda kake so ka ce zan guje wa Allah shi kuma ba a guje masa da haka Allah sai ya kyale su sai da suka haɗu gaba ɗayansu wahum ulufin dubunnai sun fita sun bar garin kaga a tunaninsu yanzu sun wuce wa mutuwa sun tsere mata sai Allah ya tura mala'ikan mutuwa ya ce je ka ce duka su mutu take sai suka mutu duka faqala lahumullahu mutu Allah ya ce duk ku mutu sai suka mutu thumma ahayahum sannan ce kuma duk ku tashi sai suka tashi kaga wannan sample ne yana nuna mana cewa in Allah ya so ya kashe duniya lokaci ɗaya da kalma ɗaya zai kashe ta in kuma ya so ya tashe ta da kalma ɗaya zai tashe ta to da ka ya ƴan uwa musallama wa Allah subhanahu wa ta'ala mu yadda da cewa shi mai iko ne ba abin da ke gagararsa bal ma ba zai gwada mana ikonsa ba na tashin alkiyama sai ya gama caje lissafin mu. sai ya gama gajiyar da mu sai mun ɗauka ba za a yi ba sannan sai ya nuna mana isassa subhanahu wa ta'ala da ta haka al'amarin Allah yake duk cikar duniya Allah ya cika ta da ka ya kwashe ta a lokacin da ya ga dama zai iya duk wani mai rai da ka sani a duniya ba wanda ya zo ya busa wa kansa da kansa rai ba wanda wani kamfani daga cikin kamfanoni suka suka halitta kowa ya yarda Allah ne ya yi shi to ku Allah da ya yi ka baka isa ka gagare shi ba Allah da ya kawo ka duniya ba ta tilas ba in ya so ya ɗauke ka zai ɗauke ka cikin ruwan sanyi ba tare da wani ya sani ba dan lokacin da zai kawo ka ma bai shawara da kowa ba kai kanka ba ai shawara da kai ba wajen kawo ka dan haka ne ma in za a ɗauke ka ba za a yi shawara da kai ba to da haka dai ya in uwa mu sani cewa rayuwar duniya a bace mai ruɗi kar mu yadda ruɗe mu shi yasa Allah yake jan hankalin mu game da ita shi yasa Allah yake ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah na tashin alƙiyama fa wallahi gaskiya ne fala tagurannakum alhayatud dunya kar ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku in kai dan kasuwa ne kaga kasuwancin ka yana ta haɓaka kar ka ɗauka zaka dawoma ba zaka dawoma ba kafin kai an yi yan kasuwa da yawa sun tafi kuma ba a jira su sai da suka shirya ba kai ma kuma ba za a jira ka ba in kai wani ma'aikacin gwamnati ne kake ganin promotion yana ta fitowa kana ta samun ɗaukaka daga wannan office zuwa wannan office kar ka ɗauka za ka dawama kuma kar ka ɗauka cewa sai an baka notice ba za a baka notice ba haka nan in kai talaka ne kar ka ɗauka za a kyale ka wa'incan ma ba a kyale su ba in kai sarki ne a fada kar ka ɗauka za a kyale ka wa'incan ma ba a kyale su ba dan haka ita mutuwa ba ta da shiri kuma duk wanda aka ɗauki rayuwarsa ya mutu maganar alkiyama safashi ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu sa ta tsaya maganar da ake ta alqiyama za ta zo za ta zo me farkon shi shine mutuwa da ka mutu yanzu kai an fara domin cikin ne da hisabi da kwanciyar kabari kai ka fara naka in an gama an gama caje ka an aje ka inda kake wani kuma zai biyo baya da haka da haka duk zamu tafi zaka ya yan uwa mu zama cikin shiri kada mu yarda mu rudu kada mu yarda wani abu ya shagaltar da hankalin mu ubangiji subhanahu wataala ya ce innamal hayatud dunya ai al ishtigalu biha malai ce ai shagaltuwa da rayuwar duniya la'ibun wasa ne wa lahawun da wargi ai batilun wa gurur abin nufi arna ce da kuma ruɗi duk wani abu da kai da ya ɗauki hankalinka a duniyan nan in ba bautar ubangiji ba to ka ɓannata lokacinka kuma ka ruɗu wa in tu'minu amma da bayi za su yi imani billahi da Allah ala annahu huwa allazi yamliku al-mauta wal hayata wahdahu su yadda da cewa shi ke da mulkin rayuwa da mulkin mutuwa baki ɗaya su sallama masa wa tattaku kuma su kiyaye dokokinsa ai tamtasilu awamirahu wa tajtanibu nawahiya ku bi umarninsa ku guje wa hane-hanensa yu'tikum ujurakum in kun yi haka zai ba ku ladaddakin ku ai li na da'a da kuka yi masa wa sawabiha da kuma ladaddakin ayyukan da'a malai wa hiya jawabu sharti kalmar yu'tikum ujurakum shine jawabu sharti idan muka ɗauka cewa jumla ɗin a cikinta akwai sharaɗi shine wa in tu'minu wa tattaqu to jawabu sharti ɗin yu'tikum ujurakum sannan ubangiji ya ce wala yas'alukum amwalakum ku mawadata ku sani Allah fa bai ce ku kawo masa dukiyar ku duka ba kuma ba zai taɓa cewa haka ba amma abin mamaki kuke masa rowa ya ba ku da yawa ku ku ba shi kaɗan kun gagara yanzu a cikin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ɗoriya zakaffa ba ta wuce dubu talatin ba amma wani ba zai iya ba Allah ba shi ya baka miliyan ɗaya da dubu ɗari uku amma kai ba za ka iya shi dubu talatin ba kai Allah bai ma kyashi ba ya baka kuɗin bai ma rowa ba ya baka amma kai gani kane wa ɗan uwanka kyashi da rowa yanzu inda kai ne talakan shi ɗan uwan shi ne mai kuɗin za ka so ya baka amma yau da aka yi juyin juya hali kai ke da kuɗin shi ke cikin wahala ba za ka iya bashi ba wanda wannan ɗan uwan naka watan wata rana zai iya taimakon ka amma shi Allah da ya baka kuɗi ba wata rana da zaka taimake shi abadan baya bukatar komai a wajenka ka wannan ba karamin abun mamaki bane ubangiji da yace bayi fi zakka duk wani mataki da aka gaya maka na zakka sai kaga abun mamaki yanzu muka gama magana zakkar raƙumi ko zakkar shanu a baka raƙuma girɗa girɗa biyar kai karamin akuya ce ba za ka iya ba Allah ba a baka shanu girɗa girɗa biyar ko talatin ko hamsin amma kai akuya ce kwaya ɗaya ba za ka iya ba Allah ba ko in sun kai hamsin saniya ɗaya ce ba za ka iya fitarwa ka ba Allah ba wani wani irin ƙeta ce wani irin mugunta ce kuma ƙetar ba wani kacewa ba kanka kacewa domin duk wannan amount ɗin na kuɗi da aka baka mai yawa wallahi sai ya ƙare ka shirya ka rubuta duk yawan kuɗin mai kuɗi watan wata rana sai sun ƙare sai sun dawo babu ɗayan biyu ko ya talauke ko ya mutu in ka talauke babu kuɗin in ka mutu ma babu kuɗin duk ka dawo babu wannan zakkar da Allah yake ka rinka yi da kyauta da taimako da sada zumunci su ne rabanka yanzu idan ka kalli cikin ɗan adam kuma gashi an bashi kuɗi mai yawa me zai ci a cikin jizzulamarka a rana ɗaya ka ci rago za ka iya in kai wasa ma ka ci rago a rana ɗaya ka gane kuranta jizzulamarka a rana ka sha katan ɗin lemo ɗaya zai yi in ma ka kuskura kana shan katan ɗin lemo a rana ɗaya ƙarshe sai ka gane kuranka jizzulamarka a rana ka cinye kwanan shinkafa ɗaya zai yi to in ma kai hakan sai ka gane kuranka yanzu wani kuɗin da aka bashi in zai rinka irin wannan cin kullun ya ci rago kullun ya sha katan ɗin duk abin da yake so ya sha in zai shekara ɗari bai isa ya cinye kuɗinsa ba amma tare da haka tsoron talauci ga zakkar da aka ce in kana yi ita za ta rinka protecting ɗin dukiyar ka tana tsare maka ita domin dukiya tana da haɗurɗuranta akwai gobara akwai ɗan fashi da makami akwai 419 akwai kidnapping wannan zakkar da masu kuɗi suke yi da su Allah yake tsare su ganewa ne basu ba idan ka ce ba za ka bawa Allah zakka ta dukiyarka ba ɗan ƙanƙanin amount in Allah ya ga dama sai ya turo da gobara sai ta kwashe rabin kuɗin sai kuma yazo yana kuka wayyo wayyo mun yi asara da ka kiyaye waccan da asarar ta shiga ba da ka kaɗan ɗin da ka ƙi bayarwa Allah ya fusata ya turo da gobara da bala'i yazo ya cinye duka mu gani to kaga kenan yi wani yiwa kai hana wani hana kai zaka ya ɗan uwa mu gane cewa Allah ya mana goma sha tara ta arziki kai ma lala gashin cin kiyama ta arziki mu tsaya mu bi dokokinsa mu bi ka'idojinsa don mu zauna lafiya domin kuɗin nan da muke gani kutuntunin da suke cikin su suna da yawa wallahi in Allah ya baka kuɗi ya ɗauke maka kwanciyar hankali ka gama ya gama haɗa ka da bala'i wani sai a bashi kuɗin sai a haɗa shi da ciwon siga kana ganin jan nama ba za ka ci ba kana ganin jan miya ba za ka ci ba sai a haɗa ka da akuya yanzu kai da akuya abincin ku ɗaya a ce kai ta cin ganye ba shi kenan ba Allah ba irin azabar da bai iya ba a yi jan miya a gidanka amma sai dai wani ya ci kana ganin kitse ya fi ƙarfinka kana ganin bota ta fi ƙarfinka sai dai a yi masa lalankunu babu sukari ka da bambanci da akuya ka in ka ba Allah sai ka zauna lafiya bin Allah maganin wayo Allah amma in ka ce ba za ka ba Allah ba to Allah yana da hanyoyin da in ya kama ka na kabari sai ya fi ka jin daɗi sai kabari sai ya fi ka jin daɗi ya baka kuɗi ya cire ma lafiya ya baka kuɗi ya haɗa ka da tashin hankali ya baka kuɗi ya haɗa ka da fitinanniyar mata ka take nema ya baka kuɗi ya haɗa ka da fitinannin ƴaƴa ranka suke nema har ma zuwa suke ana musu murna ana ala kargiwa su ce ta faɗi mu sha nama Allah Allah suke ka mutu wannan ya fi akwai bala'in da ya sai wannan ɗan da ka haifa fata yake ka mutu to kai ne baka bi Allah ba shi yasa shi ma ya hada ka da bala'in na ƙasa da kai amma da ka bi na gaba da kai shine ubangijin da ya baka dukiyar da kai ma na ƙasa da kai dole su bi ka da kuma ka zauna lafiya bin Allah maganin wayo Allah ubangiji madaukakin sarki ya ce wala yasalkum amwalakum amwalakum ubangiji ba zai taba cewa ku bashi kudin kudin ku duka ba sai dai yace ku ba da wani kaso ku ba da wani kaso shi shi ya ba ku dukan inda yace ku ba da dukan ma ba ku isa ku hana ba in kuma kun hana zai dau mataki akan ku domin nasa ne amma sai ya ce man yi yuqridu Allah qardan hasana wa min mara zaƙanakun. kaga sai ya ce min shashi ba duka ba da haka Allah subhanahu ta'ala baya cewa bayi su da dukiya duka saboda me saboda tausayinsu da jin kansu malai ce ziyadatan ala zakka Allah bai tora wa mutane wani haƙƙi akan dukiyarsu ba sama da na zakka المفروضة وجه فرلا تامسو الداخلة من شغا في قوله أتكم فتن وتتقوا وكيا يدوكوكين الله إن يسألكموها إذا فألا داياتي قباس شدوكي وينكو دكا فيهفكم كما يمأ مكو أكان هكا لفظا فيهفكم على ربتي بمعنى يسألكم بشدة على ربتي أكن شيء أحف أكن شيء ألحى أكن شيء ألحف بمعنى أشد في السؤال kamar yadda Allah madaukakin sarki ce la yasaluna nasa ilhafan ba sa roƙon mutane da naci da tsanantawa daka in yasalkumuha in Allah ya roƙe ku ya ce ku ba da dukiyar ku dan ciyar da addinin sa gaba kuma dukiyar duka fayuhfikum kuma ya matsanta muku da roƙo malai ce yubaligu fi talabiha ya matsanta wajen neman fi hakan adafun ala sharti wannan adafi ne akan sharti wa in tu'minu wa tattaku. mala ce wa jawabu sharti jawabin sharadin anan tabkhalu ya san ruwa za ku ba za ku iya ba to shi yasa bai dora muku abin da ya san ba za ku iya ba domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora wa rai sai abin da ya san za ta iya to kuma idan kuka yi ruwar bala'i zai zai cin muku an gane ku to amma idan ba ku yi ruwar ba fa sai Allah ya ce wa yukhrij adghanakum Allah zai fitar da kullace kullacen zukatanku lokacin da mai kuɗi yayi kyauta yanzu ƙyashi da haushi da talaka yake ji nasa sai daina ji kai kuma cutar rowa da kake da ita sai Allah ya warkar maka daka ita kyauta tana warkar da zuciyar mai yin ta sannan kuma tana warkar da zuciyar wanda aka yi wa domin zuciyar talaka ta take da jin haushin mai kuɗi amma in mai kuɗi ya ɗauka ya bashi to sai ya daina mai jin haushin zuciyar talaka cike take da hasada ta mai kuɗi in mai kuɗi ya ɗauka ya bashi sai ya daina hasadar to kai kuma zuciyarka cike take da rowa da zulama da girman kan dole sai an girmama ka kai ne alhajuwa ne kyauta da sadaka da zakka ita take warware maka wannan kullin na zuci daka kenan kyauta a cikin ta akwai alheri mai yawa shi yasa manzo Allah yake tahaddu tahabu kuke kyauta za ku kaunaci junanku a wata a wani hadisin manzo Allah yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku yi imanin ba har sai kun kaunaci juna to da haka anan sai manzo Allah yace tahadu tahabu ku rinka kyauta za ku kaunaci juna da haka ya in kaga mai kuɗi yana da talakawa a kewaye da shi kuma suna jin haushinsa to ba kowa ya jawo kansa ba shi ya jawo kansa domin in dai za ka yi kyauta to za ka yi maganin kyashi za ka yi maganin jin haushi za ka yi maganin hasadar talakawa amma in ba za ka yi haka ba ka zo wucewa su suna ta hammar yunwa ka buɗa musu kura ka tashi hayaki ka ja gilas dole su ji haushinka to kuma in suka ji haushinka ba za ka taɓa zaman lafiya ba in suna da haushin ka kuma ga karancin imani ba za su baka ka kwanta lafiya ba wasu su za su zama amuro ba wasu su za su zama yan nine dole dai sai sun ci kuɗin ta hanyar da baka so ba domin ka ki ka ba su ta hanyar da Allah yake ka ba su da haka ubangiji yace wa yukhrij adghanakum in ba ku ruwa ba ku da juna to Allah zai tafiyar da kyashi da kullace kullace da muguntar da ke cikin zukatan shashin ku dangane da shashi malai ce ai ahqadikum wa ba'dukum lidini al-islam wa bugdukum lidini al-islam ubangiji zai fitar da kyashi da keta da ke cikin zukatan junanku ta hanyar kyauta sannan kuma da kyamata da haushin da ku kuma kuke wa addinin musulunci ta hanyar kyauta mutum zai zama cewa duk wani abu da musulunci ya zo masa da shi zai yadda domin sadaka da kyauta tana tabbatar da imanin mai yinta duk mutumin da kaga ya cire sa ya bayar ba wai bai san zafin kuɗi bane abin da yake nunawa ya yadda da cewa ubangiji ne ya bashi kuma zai mayan masa to wannan imanin ne ya sa? yake bayarwa amma ba yadda bai sani bane domin wasu idan suka ga wasu suna kyauta gani suke kai alajuwa wani wawa ne bai san kuɗi ba wallahi ba wani mai kuɗin da bai san kima sa ba imani ne kaɗai yake sa mutum ya fitar da kuɗi ya bayar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace was sadaqatu burhanun sadaka da kuke gani hujja ce ta yankan shakku akan cewa mai yin ta ya yadda akwai lahira ya yadda akwai inda in yaje za a ninka masa abin da ya bayar kamar yadda kuma rowa alama ce ta raunin imani duk mutumin da yake rowa yana nuna bai yadda da za a je lahira a biya shi ba yana ganin in ya bada kuɗin banza ya bayar banza aka ci asara yayi kaga shi bai yadda da lahira ba shi yasa baya so kuɗin su fita daga hannunsa har sai ya ta karanta hadisan Hausawa wayan mutum kuɗinsa a hannunsa dinyan makaho ta nuna a hannunsa duk wannan hadisan rowa ne wanda shaidan yake nuna wa mutane dan ne dan bi umarnin Allah na fi kyauta fi sadaka su sada zumuncin yan uwansu ubangiji subhanahu wataala yake wa yukhrij adghanakum Allah madaukakin sarki zai fitar da kullace kullacen zuciyarku malai yake ai min haythu mahabbatil amwali bil jibilla domin Allah ya san dan adam yana da son dukiya bisa ga ɗabi'ar da aka yi masa wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana da matukar tsananin san tsananin san dukiya to wannan cutar ta zulama tsananin san dukiya sadaka da zakka ita take warkar da zuciyarka daga wannan domin matukar mutum ya mutu da cutar rowa cutar zulama to ko shakka babu ba zai shiga aljanna ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa man yuqashu shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk aka raba shi da rowar zuciyarsa da zulamar zuciyarsa ta hanyar bin Allah da sadaka da kyauta da zakka wannan su ne 'yan aljanna wanda ku ba haka ba babu su babu aljanna Allah ya tsare mu mala yake wa min wa man wazza ko wa man yuwazzi fi habibihi zaharat sawiyatuhu allati kana yusiruha duk wanda yake yalwatawa ga masoyansa yake taimakawa yan uwansa wannan zai bayyanar da cewa lalle hakika zuciyarsa akwai imani sannan kuma Allah madaukin sarki ya alƙawarin zai mai zai mai masa da abin da ya ciyar domin ubangiji ya ce ya bani adam anfiq unfiq alai ya dan adam ka kashe ni kuma in baka duk wanda baya kashewa shi ma Allah ba zai bashi ba ثم نبههم ala ala عجزهم ليجبروا ma man kathara minhum sai ubangiji madaukakin sarki kuma zai faɗakar da bayi cikin aya mai zuwa dan su cike gurbin abin da suka yi na kurakurai da kuma ruwace-ruwace junansu da juna sauran aya ɗaya tare da cewa lokaci ya ja amma ina ganin mu cike tunda gobe ranar rufewa ce in ya so gobe ko ba za mu yi karatu ba sai mu yi bayanai kawai na rufewa mu takaita akan haka Allah rahma cika mana ayyuka Allah ya ce ha antum kun ganku ha'ula'i wa'annan ma'ana Allah yana magana da bayinsa kun ganku ku wa'annan to da auna li tunfiqu fi sabilillah ana ta kiran ku dan ku zo ku kashe dukiyar ku dan ciyar da addinin Allah gaba ku gina masallatai ne ku gina makarantu ne ku raya masallatan ne ku ɗauki nauyin 'ya'yan talakawa ne masu ƙwazo da hazaƙa wanda za su iya karanta abin da al'umma za ta amfana da shi amma iyayensu ba su da hali duk waɗannan ayyukan na alheri ku gina burtsatsai ku shiga ƙauyukan maguzawa ku gina masallatai ku ɗauki nauyin waɗanda za su je su zauna su musuluntar da su su karantar da su addini ku gina musu rijiyoyin da za su yi wanka su yi tsarki su yi sallah Allah ya ba ku dukiya ana cewa ku yi waɗannan aikin amma kuna ki to da auna litunfiqu fi sabilillah ana ta kiran ku ku zo ku ciyar da dukiyarku ku dan addinin musulunci ya ci gaba amma fa minkum man yabkal daga cikin ku akwai wanda duk in an karanta masa ire-iren waɗannan ayoyin sai ce malam kawai wayo yake mana so yake mu bashi kuɗi to rike kuɗin ka rike kuɗin akwai waɗanda tunanin su kenan kullum duk lokacin da za a ce alhaji wani ga masallaci yana buƙatar kaza alhaji wani ga makaranta tana buƙatar fili a sai mata a gina a karantar da Qur'ani a karantar da 'ya'yan al'umma ga wani ƙauye can na wanda ba su musulunta ba suna buƙatar musulunta a gina musu rijiyoyin burtsatsai su samu ruwan alwala su yi tsarki su sallah shi kullun tunaninsa wayo ake so a yi masa shi kuɗi in dai in sun fita ba za su jawo masa wasu ba to shi yana ganin in ya fitar yayi asara to sai Allah ya ce wa man yabkal duk wanda yayi wannan tunani yayi rowa da dukiyarsa fa inna ma yabkalu an nafsi kansa yawa domin Allah ya baka kuɗi kuma ya ce ka zo ka yi amfani da kuɗinsa wajen yi masa wani aiki alfarma ce kan alfarma in ya ga dama zai ɓace kuɗin in ya ga dama zai baka kuɗin sannan ya ɗauke hankalinka daga addini bai so ka bada ka zama ma musulmin ka je kai ta shan giya da burkutu da cin naman alade da kuɗin ai wasu suna nan haka suke yi amma kai baka gane gata ma ba ya baka kuɗin ya baka zuciyar imani sannan ya sa aka tallata ma saƙon ya zo ka yanzu akwai wasu alhazan suna nan da kuɗin nema suke a zo a ce musu ga aikin amma suna wajen da saƙon ba zai isa ba kai ji Allah ya maka wannan kana ganin dibbe ma ba ubangiji madaukakin sarki ya ce wallahul gani wa antumul fuqara ku sani Allah mawadaci ne ku ne talakawa domin duk kuɗinka ba yana nufin dan kana da kuɗi baka da wata bukata bane ba nawa ce bukatar da kuɗin ba za su iya maka ba yanzu da wata cuta za ta kama ka a duniya in duk za a kashe kuɗin duniya ba za ka samu magani ba kuma kana buƙatar magani? ba za ka samu waraka ba kuma kana buƙatar warakar akwai matsalolin da in Allah ya jefe ka da su ya sa ka a cikin su wallahi dukiya ba za ta yi ma ba yanzu nawa ne mai kuɗin da kuɗi sun kai kuɗi amma bai da ɗa shi duk duniya ba kuɗi da tashin hankali ɗa yake nema akwai da yawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yubni anhu maluhu idza taradda dan adam bai gane bane kudinka in ka shiga wani bala'in ba za su yi ma ba shi yasa muke so mu kulla alaka da kai kai mana abin da muke so da kudin kai ma in ka shiga matsala ni maka shi ne abin da Allah yake nufi shi Allah ba wata ranar da zai shiga matsala ya nemo ne ya taimake shi babu ita kuma kuɗinka da ake ta cewa yi ka ki in Allah ya ga dama sai ya tafi da kai sai ya kawo wani yayi kuma ka ji haushi yanzu nawa ne alhaza wanda da ba sa kyauta ba sa sadaka a layi sun bar mutane cikin talauci da yunwa sai manyan katangu sai manyan injinan wuta su hana talakawa bacci ai ta soye soye da dafa dafa a gidansu gidan talaka sai dai ya ji kanshi amma idan Allah ya ga dama a layin sai ya taso wani matashin mai kuɗi sai ya zo shi sai ya sa wa layin kwanta sai ya haƙa burtsatsai a layin sai ya yi kwalbaci to daga nan shi kuma babban mai kuɗi sai ya zo yana jin haushi yanzu akwai wani mai kuɗi da ake bani labari a Kano buhu kadai da yake siya ya ɓoye wake na miliyan goma ka san miliyan goma ka san nawa ne kuɗin buhu buhu fa in yayi tsada naira ɗari da goma ne ɗari da ashirin amma buhun kadai ɗamkin buhu na miliyan goma yake siya ya tara wake amma a layinsu in azumi ya zo kunu yake yi babu sukari sai Allah ya kawo wani matashin mai kuɗi a unguwar shi asalin ɗan unguwar ne amma yanzu ba ma a unguwar yake zaune ba yanzu idan shekara ta yi wajen shekara hudu baya ya fara duk gidan da yake da bazawara duk bazawara sai ya bata buhun shinkafa biyu sauran mutane kuma buhu ɗaiɗai to wai wannan mai kuɗin da labarin ya ishe masa da shekara ta ya fito da ɗan geransa da yake aunawa rabin tiya tiya ɗaya sai ga ana shigowa da buhun muna ana jibgewa a kofar gidan talakawa yace wannan ba aka ce ai wani yaro ne kaza kaza yake yace ku tattara mana giran mu kuma yar yara sun bata sadaka <laughs> wallahi ba ma za ka gane ka ba sai an je lahira yaro ya tsallake ya baka a cikin bala'i za ka gane Allah ya baka kuɗin tintini amma baka yi masa wata tsiya da su ba yan unguwa suke bani labari suka ce malam gaisuwa ku a wajensa kamar me in ya zo wucewa ya ta gaishe ku salamu alaikum ka sa akwai masu kuɗin da wayansu kenan in ya zo dai ya tsaya sauke gila ya gaishe ku salamu alaikum amma kuɗinsa suna aljihunsa wannan gaisuwar ba wai salamu alaikum ba ce ta yake kwalelan ku kwalelan ku to idan Allah ya so ya haɗa ka da takaici sai kawo ƙaramin yaro mai ƙaramin kuɗi matashi ya zo ya rinka alherin da ba za ka iya ba ya samu sunan duniya kuɗinsa su haɓaka talakawa su so kuma a baka haushi kuma ya je aljanna ya haye siradi ya shiga aljanna tare da hurul ini ya barka a wutar jahannama takaicin duniya da na lahira Allah ya tsare mu da haka ubangiji madaukakin sarki ce wallahu aljaniyu ku sani ku yan adam masu kuɗi ku fa ba wai ku ne mawadata ba duk kuɗin da aka baka ba mawadaci bane kai domin akwai abin da ya fi ƙarfinka akwai abin da ya zame ma alaƙa kai akwai abin da yanzu ya tsaya ma a rai kuma ka rasa yadda za yi da shi duk da kuɗin da haka Allah shi shine mawadaci domin shi ba abin da ya tsaya masa a rai ba kuma abin da ya gagare shi wa antumul fuqara ku duk kudin ku sunan ku talakawa wa in tatawallaw in kuma kuka juya baya kuka ce ba za ku yi abin da Allah ya ce ku yi ba da kudin yastabdil qauman ghayrakum zai musanya wasu ba ku ba yanzu a duk kasuwar da wani alhaji yake shekara hamsin baya ba shi bane ba rumfar ta wani alhajin ce ko dai mutuwa ta ɗauke shi 'ya'yan suka da rumfar kai ka zo ka siya kai ma wata ran mutuwar za ta ɗauke ka ‘ya'yanka su daki kadararka ta koma hannun wasu wani ma da ransa Allah zai haɗa shi da karayar arziki ya rinka ɗaga kadarorin yana siyarwa wani matashi mai kuɗin yana siya ashe kaga kuɗinka yana da limit kana da zamani kana da lokacin da zaka iya saya dole ka wuce ka yi amfani ka yi amfani da damar ka kafin damar ta kuɓuce maka wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum da dai idan bayi suka yi wa Allah tawaye ubangiji zai musanya da wasu bayin waɗanda ko shakka babu su ba za su masa tawaye ba wa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz malam yace rawa tirmidhi wa an abi hurairah radiyallahu an imam tirmidhi ya rawaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda قال يتي تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية manzo Allah sallallahu ya karanta wannan aya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la da ku. in ku kun juya baya kun ki bin umarnin Allah zai musanya waɗansu mutane kuma ba za su zama irin ku ba kalu sai sahabbai suka ce da annabi wa man yustabdal bina wa za a musanya din da mu Wakana salmanu a lokacin da ake wannan maganar salmanu al-farisi yana gaban manza Allah fa sai manzo Allah ya kalli salmanu yace haza wa ashabuhu wallazi nafsi biyadihi mm. wannan da ire-irensa na rantse muku da wanda raina ke hannunsa malamai suka ce abinda annabi yake nufi shine shi Salmanu ba balarabe bane to a lokacin su larabawa suna ji da isa suna ganin annabi dan cikin su ne kamar Allah ba zai yi wasu mutane da suka fi su ba to sai wannan ayar ta sauka sai annabi yace wallahi in ku larabawa ba ku yi wa Allah abin da yake so ba duk da fifikon da ya muku na aiko annabi a cikin ku da saukar da littafi da yarenku da sanya garinku ya zama alƙibla ka'aba tana garinku to ku sani in kuka yi wa Allah tawaye Allah zai musanya da wasu zai kawo waɗansu wanda ba larabawa ba kuma su fi ku riko da addinin in kuma suka fi ku riko da addinin sai sun fi ku ɗaukaka a wajen Allah da haka lokacin da annabi ya faɗi wannan ya karanta wannan aya sahabbai suka ce da wa za a musanya sai manzo Allah ya nuna Salman al-Farisi yana nufin mutanen da ba larabawa ba kala yace wannan na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan da shi da ire-irensa law kana al-imanu manutan bi surayya da a ce imani yana makale da jikin tauraruwar surayya ita ce tauraruwar da tafi kowace tauraruwa nisa tauraruwar da take kusa da wata da haka manzo Allah yake da imani a can yake a rataye wa um, yace rijalun min faris da waɗannan mutane ire-irensu daga farisa da sauran ƙasashe wanda ba na laraba ba sai sun je inda imani yake saboda shauki قال الحسين هم humul ajamu دان dan دان dan طالب يتي yace abinda kakana yake nufi yana nufin wanda ba Laraba ba domin yan Shi'a suna fakewa da wannan su ce mutanen Farisa ake nufi Farisa a wancan lokacin ita ce Iran a yanzu to Annabi ba yana nufin mutanen Farisa ba yana nufin dai mutanen da ba Laraba ba a ƙarshe in Larabawa suka yi sakaci Allah zai mai da addini a hannunsu wanda kuma duk wanda yake zuwa kasashen larabawa a yau yana ganin abin ban mamaki yanzu zaka je ka samu balarabe a cikin garin Makka tsakanin ka'aba da gidansu bai fi kilomita biyu ba shekarar sa arba'in amma bai taba aikin haji ko umara ba amma ka ga yadda mu daga kasashen mu ake cincirindo wani zai yi adashi wani zai yi tarin kuɗi dan dai ya je ya umara amma su ga su ga ɗakin ba za su iya ba ku je kasashen larabawa ku gani a saudi arabia in aka kiran sallah doka ce kowa sai ya rufe shagonsa wasu daga cikin su ba suna so ba suke rufe shagon balarabe zai rufe shago ya tsaya yana shan taba ba zai je ya sallah ba amma ya san in bai rufe ba gwamnati za ta dau mataki a kansa to amma mu yanzu idan aka ce hayya alal salah hayya alal salah a rububi muke zuwa mu cika masallatai ba wata doka ba wani dan sanda da yake taso kanmu har ma mu faɗa muke da masu mulkin mu inda za su fa doka ta ɓaci suke ba za mu yi sallah ba me wannan yake nunawa irin shauƙin mu da addini sama da nasu a yanzu da haka ka'idar Allah ce ko kai ne yanzu kai ma kai sako sako sai Allah ya kawo wani a buge ka a wuce a ci gaba da yi domin ba za a daina ba dan babu kai da haka wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka kuskure Allah ya mana ayi hakuri saboda mun tsawaita yanayi ya sanya haka sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe assalamu alaikum